Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana a wannan hantsin akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jimu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da wannan lokacin ni ne baba, ya kuma keri tare da ali mustapha sakkwato za mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin to bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji martani da wasu jam'iyyun adawa na ghana da hukumar zaɓe ta dakatar da 'yan takararsu kenan a zaɓen shugaban ƙasa da za a yi a watan disamba mai zuwa ta gangan na ciki sai muke cewa ta sai dai court zai gwada mana me yasa a tambaye ta me yasa ta yi wannan ko dai da ta dai so ne ta sa mutane kunya a ce a to bayan wannan akwai rahoto akan wani taron bita da aka yi a jihar Kaduna Najeriya kan haɗin kai da zaman lafiya tsakanin addinai za ka ga cewa akan kira zababbun mutane ne sai a kawo su birane wanda su dama suna zaman lafiya ɗin? sai a kawo su birni a yi taro da su amma ainihin mutanen da suke tayar da hankalin jama'a su ba su ma san an yi taron ba haka kuma muna da shirin kallabi da maryam dauda za ta kawo muku da sabon shirinmu na sharhin jaridun amurka da za mu fara gabatarwa daga yau tare da saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya to jama'a barkanku da wannan lokaci a najeriya ana ci gaba da bayyana rawi daban-daban game da ceto 'yan mata 21 daga cikin 'yan mata fiye da 200 da suka bata na chibok wanda kungiyar boko haram ta yi awon gaba da su wanda kuma su wannan 21 da suka samu 'yancin kansu har ma jiya suka samu suka sadu da mataimakin shugaban najeriya din yemi osinbajo a abuja shi mataimakin shugaban kasar wanda ya ci kubutar da yaran nan abin ayaba ne ya musanta rahotannin da ke cewa ba ni gishirin ba kamar da aka yi tsakanin ita gwamnatin ta najeriya da kungiyar ta 'yan boko haram inda aka saki wasu kwamandoji hudu na boko haram su kuma suka sako 'yan matan haka zalika shi ma ministan watsa labaran najeriya din lai muhammad ya dora nasarar samun wannan 'yan matan akan abin da ya kira cijewar da aka yi wajen gudanar da tattaunawa da kuma sulhunta masu zurfi abin da ya haifar da aminci a tsakanin sassan biyu wato gwamnati da su mayakan boko haram din rahotanni dai sun ce kungiyar ba da agaji ta red cross da kuma gwamnatin kasar switzerland su ne suka yi jagoranci wajen tattauna da ta kai har aka sako nan 'yan matan kuma hukumomin na najeriya sun ce za a ci gaba da neman hanyoyin kubutar da sauran 'yan matan da suka rage a tsare tun dai a watan afrilun shekarar 2014 ne mayakan boko haram suka yi awon gaba da 'yan mata su kusan 300 daga wata makarantar sakandare ta garin chibok a jihar borno can arewa maso gabacin najeriya yawan 'yan matan sun samu sun arce amma har yanzu akwai fiye da 200 da ake tsare da su michelle obama matar shugaban amurka barack obama ta ce kalaman batanci na taba jikin mata da ke fitowa daga bakin ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa a zaɓe na wannan shekara maganganun na cin zarafi ne masu ban tsoro kuma masu ciwo a wurin mata matar shugaban kasar da ya bata fito fili ta faɗa sunan donald trump a cikin jawabi mai motsa jiki da ta gabatar a jiya wajen taron yi wa hillary clinton campaign ba amma kowa ya san tana magana ne game da zargin da wasu mata guda hudu suka fito suna yi inda suke cewa donald trump ya taba jikinsu ba tare da amincewarsu ba michelle obama ta ce irin waɗannan maganganu ba abu ne da ya kamata a rinka ɗauka kamar abin da aka saba ba kuma bai kamata a bari ana yin su don kawai ana cikin hada-hadan siyasar zaɓe ba shi ko donald trump ya zare damtse sosai wurin kare kansa daga waɗannan zarge-zargen da matan suke mishi wanda aka wallafa a manyan jaridun amurka irin su new york times palm beach ta florida da washington post da kuma mujallar people magazine dan takarar ya ce duk waɗannan mata makaryata ne kawai da suke mishi ƙazafi don a cewarsa duk abin da suka faɗa ba ɗaya da ya taɓa faruwa. To muna baku labaran duniya daga Washington a sashen wasu na murya Amurka. Wani bincike da aka gudanar a nan Amurka din ya nuna cewa kashi 86 cikin ɗari na musulmin da ke zaune a nan kasar sun riga sun gama yanke shawara na cewa za su fito su jefa ƙuri'unsu a zaben shugaban kasar da za a yi idan Allah ya kai ran takwas ga wata mai fita na Nuwamba. A daidai lokacin da ake ganin kamar kyamar da ake nuna musulmi da musulunci sai karuwa suke yi a nan amurka din kungiyar kare hakokin musulmi ta amurka da ake kira kea ita ce ta fito da alkaluman da ke nuna sakamakon wannan binciken inda aka nuna cewa daga cikin kashi 86 cikin 100 kashi 72 cikin 100 duk sun riga sun gama yanke shawarar cewa 'yar takarar shugaban kasa ta democrat hillary clinton ita ce suke shirin su baiwa ƙuri'unsu yayin da kashi 4 cikin 100 kuma suka ce su sun fi so su baiwa dan takarar jam'iyyar republican donald trump nasu ƙuri'un ko kuma ni dan kashi uku cikin ɗari da suka ce su kam 'yar takarar jam'iyyar green party wato jill stein za su zaɓa yayin da kashi biyu na ƙarshe suka ce hankalinsa ya fi kwanta da gadi johnson wanda shine dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar libertarian party labaran duniya kenan aka ji a sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma madalla, a shekaran jiya ne hukumar zaben Ghana ta dakatar da wasu 'yan takarar shugaban kasa daga tsayuwa a zaben shugaban kasa na ranar 7 ga watan Disamban wannan shekarar 2016 su 13 ciki har da uwar gidan tsohon shugaba JJ rollins Atik Muhammad shine babban sakataren jam'iyyar plc wacce ta daɗe a matsayin babban jam'iyya ta uku a Ghana kuma tana cikin waɗanda aka dakatar da ɗan takararsu kuma ya bayyana min matakin jam'iyyar na gaba. ba ta yi abin da ma da kanshi ya gaya mata ta yi yasa in muka kai kotun ga duka in mu ajiye ma kotun nan in ya zo su duba ciki su fadi abin da ya kamaci su fadi in ya zo mu yi aiki da shi to sai dai na ji kun yi magana kuka ce kun yi kewan dr kojo afarijan tsohon electoral commissioner to kuna nufin shi yana iya ga irin wa'annan kuskure ya kyale ne yasa kuka kuka yi misin ɗinsa ko kuma wato kuka yi kewansa kenan? A'a abin da da yake yi ne in ya duba ya gan wa'annan problems nan. According to law sai ya gaya muku wanga page akwai matsala ciki a je a magance wanga page kuma a je a magance. Sai mu iya mu je domin ka duba problems nan for instance uh, an ce wai mutane uku ba su samu sun sign on one of the forms. In ka duba wannan da a iya a magance wannan gudun don one of the subscribers da aka ce bai sign nan ba shi ne national organizer mu ran da muka je election commission nan sai yana karu kanmu sai za inda an duba wurin ne aka ce da ce baban na wurin ya iya sign da abin da eh, afajan ke yin kenan in kuma matsalan ne ya fi karfin a magance shi wurin to wurin da ne za ku samu magana amma tun da dai aka karbi ma'anan shi ne an duba ciki aka amince da nomination ku amma nan ba a duba ko nace ko one page ma ba a duba kai ba shine maganan mu kuma loan na cewa a duba a samu problems na a gaya muna To yanzu kana nufin tunda bata duba ranar ba sai daga baya ta ce kuna da matsala kan takardan ku kana ganin akwai wani ganganci na ciki? Ya gangan na ciki sai ga muke cewa to sai dai court zai gwada mana me yasa a tambaye me yasa ta yi wannan ko dai dakta dai so ne ta sa mutane kunya a ce a kungiyan PNC ba mu samu mutanen da ya kamaci sai za muka kai wurin an tambaye ta me yasa da suka kawo ba su gaya musu matsalolin da ke kan form su suke ga in ya so su magance me yasa kika yi shirin after seven days kika zo ki gaya musu wai akwai matsaloli sai ba abin da da ke karbi form su ba To kana ganin wannan abu akwai wani hannun 'yan siyasa a ciki saboda a kawo muku magudi? Yanzu da dai wasu na cewa mu dai a this ba mu ce akwai hannun wani 'yan siyasa ciki yanzu so eh, su samu abin da suke so yanzu ga dai ba mu yi wannan magana muna duba in abin ya je gaba abin da ke ciki duka insha Allahu abin ya fito kowa ya gan abin da ake ciki. Shi kwa kakakin hukumar zaɓe Eric Jakwasu ya ce suna nan suna ci gaba da aikinsu. Um, as the commission is concerned, the nomination process has come to an end. Um, ya ce mu a huskanmu a hukumar zaɓe mu dai aikin shigar da 'yan takara wato ya zo ƙarshe kuma muna da 'yan takara guda hudu abin da ya rage mana shine mu shirya yadda za su bayyana akan wato takardun zaɓe kenan kuma mu ci gaba da sauran aikinmu rahoto ina jin rahoton mu kenan daga kasar ghana an shirya wani taron bita na kawo zaman lafiya da haɗin kai tsakanin addinai a jihar kaduna najeriya wakilinmu isa lawal ikara yana da rahoto da ya shirya mana akan wannan taron gwamnatin jihar kaduna ta ce ta gano kiyayya da ke tsakanin mabiya addinin krista da na musulunci a jihar kaduna takan da su ne tun a makaranta biyo bayan rarraba makarantun yaran da ake inda ake samun mabiya addini ɗaya zalla a makaranta da yake jawabi ga manema labaru a jihar kaduna jim kaɗan bayan tashi daga wani taron bita akan yadda za a samar da zaman lafiya a jihar kaduna mai baiwa gwamnan jihar kaduna shawara kan harkokin addini injiniya na madu musa ya ce gwamnatin jihar kaduna za ta buɗe wasu makarantun kwana ta yadda za a ɗauki ɗalibai daga kowane ɓangarori a haɗa su guri guda yaro ne ya tashi ya yi nursery a cikin zaria ya yi primary school a cikin zaria ya yi secondary school a cikin zaria to irin wannan sai mutum ya tashi sai a ce ai krista ya yi kaza so da an ce mishi musulmi ya kaza sai kawai enemy ne haka da an ce ai krista ne kaza so wannan abin da gwamnatin kaduna jihar kaduna ta yi na samun boarding school zai sa mu cewa mu samu makarantu wanda admission ɗinsu zai zo ne from the 23 local government za mu samu makaranta a zaria wanda duk kowace dan local government yana ciki za mu je kafancan ko zanko mu samu makaranta wanda kowace local government yana zo to idan suka tashi tare daga js1 zuwa ss1 suna tare suna cin abinci tare suna tashi za ga cewa kila za su tashi su samu zaman lafiya da zama so muna tunanin cewa abubuwan da kaduna state government ta yi yana ɗaya a cikin program da zai kawo peace a wannan jihar insha Allah daya daga cikin shugabannin kungiyar da ta shirya wannan taron bita ga mabiya addinin krista da musulmi da ake kira global peace foundation Shekaru Maraya ya yi ƙarin haske game da makasudin kiran wannan taro da kuma manufar tattara taron. Na farko mun lura a baya cewa ba a tara mutane a horar da su ko a tunatar da su muhimmancin zaman lafiya sai idan tashin hankali ya faru. Sannan abu na biyu kuma za ka ga cewa akan kira zababbun mutane ne sai a kawo su birane wanda su dama suna zaman lafiya ɗin. sai a kawo su birni a yi taro da su amma ainihin mutanen da suke tayar da hankalin jama'a su ba su ma san an yi taron ba to wannan taro a kan gaba yake domin taro ne da aka shirya na karantar da masu karantarwa wato an zazzabo mutane ne daga al'ummomi daban-daban na wannan jiha a karantar da su yadda al'umma za ta zauna lafiya a karantar da su mahimmancin zaman lafiya su kuma sai su sake komawa su karantar da darasin da suka koya mu wa mutane 'yan uwanmu abin da muke so sowa kanmu. To ko me ma ya kawo tunanin kiran wannan taro a daidai wannan lokaci? rabaran joseph john hayab shi ma shugaba ne a wannan kungiya ta samar da zaman lafiya da wannan taron ne mu kara ko makarkara mu ja hankulan mutane akan muhimmancin zaman tare mu gane dukkan mu mutane ko kai musulmi ne ko kai krista ne ko da wani kabila ko da wani bangaren kasa ka fito mu yayan allah ne halice mu to idan mun yarda da juna mun yi zamantakewa mai kyau wasu damuwai da muke fuskanta yau za mu magance su domin yunwa bai san musulmi bai san krista ba talauci bai san musulmi bai san krista ba rashi ko kuma wata damuwa bai san musulmi bai san krista ya shafe mu na duka to in muna ta bambance bambancin nan kuma ba za mu zo tare mu magance shi ba amma idan mun zo tare za mu ya magance shi to ko mai mahalarta wannan taron samar da zaman lafiya a jihar Kaduna za su ce game da wannan taro da ita wannan kungiya ta kira sunana Reverend Canon Timothy Sufaruna idan za mu mutunta ma junanmu mu gan darajar juna ka daraja shi gaskiya zai kawo kashe-kashe da kuma rashin jituwa da rashin zaman lafiya da muke sama ka samu. suna na Kabir Abdullahi Sada Sarkin Makarfi. Dama mu shugabanni ba abin da muke bukata shine zaman lafiya. Abubuwan da aka tattauna gaskiya ya nuna cewa idan dai mun yi aiki da shi mun koma gida mun faɗakar da mabiyanmu to za a samu zaman lafiya tsakanin mabiya addinin musulmi da Kirista. sunana maryamu zakariya wannan ne zai kara mana zumunci da kuma samun zaman lafiya da salama wannan taron tabbatar da samar da zaman lafiya tsakanin al'ummar jihar kaduna dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake dan zaman ɗarɗar biyo bayan abin da ya faru tsakanin al'ummar tudun wada da kuma 'ya'yan ƙungiyar 'yan uwa mabiya masa bashi a garin kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria Zama lafiya shine cigaban Najeriya. To a gaida Isa, yanzu kafin mu ci gaba sai a shagata da wannan waƙar. dozens of to madalla a gaida abu dangata to yanzu muna karfe uku da minti goma sha bakwai kenan wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba kallabi na muryar dauda Yes, I am Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Shirin kallabi kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A shirin namu na yau za ku ji hira da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta yi da wata matashiya daga jihar Kano. wadda ta bayyana irin ƙalubalen da ta fuskanta a lokacin da take karatu a jama'a, Da farko dai ta fara ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Sunana Hafsat Muhammad ina zaune a unguwar gadon albasa Kundila Estate. Na yi karatun primary a nan gadon albasa primary school. Na je wurin dutse daga nan na je na mce social studies a sa'adatu rimi don yanzu na gama biyar dina a abu zaria a wace shekara kenan kika gama wannan a 2015 ah, kwanan nan kenan kwanan nan dama tun da kika taso abinda kika so ki karanta kenan gaskiya ba abin da na so na karanta bane amma kin san ita rayuwa yadda ta zo maka haka kake eh, karbanta me kika so ki karanta nursing na so na yi school of nursing to ya aka yi biki yi nursing din ba kika tsinci kanki a layin social studies wallahi to haka zan ji haka Allah ya rubuta saboda kin san abin da kake so lokacin baka in baka samu ba sai ka tafi lokacin da muka sai na school of nursing to sai aka ce shekarar an yi yawa so sai aka raba biyu sai aka ce maybe mu jira second batch so sai kuma na kana ta bata lokaci kawai sai muka samu sai na samu admission akwai wata a wata binta lokacin sai ta ce mana kai to mu je sa'adatu yin mana mu fara kafin a so second batch din da sai next year mm. sai muka tafi a dai mun fara muna NCE 1 mun shiga NCE 2 second first semester sai ta ce mana to fa an fi ce gaskiya kawai kije ni ba shi za riga na bata shekara ɗaya da wani abu amma can nake abin da ranke yake so kenan eh kawai ai sai to da na tabbata science kika yi a'a art na yi to amma a lokacin ba wannan ba a cewa wai dokokin nan na yanzu da suka yawa so muka sake exam ai mun sake sai na sake waec sai na art sai na sciences sai na to na riga na bata wannan lokacin shekara ɗaya da wani abu kuma I'm doing good sai na kuma sai hankali na kuma sai na ji sha'awar bari dai na ci gaba da NCE. To yanzu wannan kwas ɗin da kika kammala shin kin ji kina son kwas ɗin a ranki? Sosai ma. Saboda shi social studies sai da na je so a NCE ba mu kai wurin da muka kai sai da na je BL sai na ga cewa to ai shi social studies ma ya haɗa komai na rayuwa. Hmm. challenges na rayuwa self reliance na rayuwa abubuwa da yawa idan ka karanta shi zaka ko ina na ganin zaka iya zama a kowane irin yanayi ka samu kanka da kike karatun nan shin kin fuskanci wasu matsaloli kasancewa ga kimance eh to kisan wani lokaci mutane suna ganin kamar karatun ya mace ma ba shi da amfani kwata-kwata to ni na samu ƙarfin gwiwa ne daga wurin mahaifina so ya bani ƙwarin gwiwa ya ce in sha duk abin da kake indi in dai za ka yi tsakani da Allah kuma in ka je makaranta kasancewa ga abin da ya kawo ka so akwai rashin daidaito daga lecturers kuma za ki ga majority lecturers in dama duk mutanen ba ne 'yan arewa ban san me yasa za ki ga irin wannan sassa kun taba korafi ko ku ce korafi kai ana yi sai a ce wai a yi haƙuri ai duk ba wani abu ai ba wani abu to kuma kin ga irin wannan kana wuri da su suke majority za a iya samun wani matsala za a ga a ce ai ko mu muka tada so kawai dai sai a bar abun kuma sai kiga cikin ikon Allah dai haka dai haka dai haka dai ana addu'a dai ana yi ana wai ni what i believe kawai a makaranta abin da ka je kawai in kai in Allah ya da Allah zai baka nasara akan abin da kake nema yanzu da kika kammala karatu wani aiki kike da sha'awar ko kina aiki eh, ina aiki to amma ni yanzu kisan kowa da irin abin da yake so ya zama a rayuwa ni to me ina ganin yanzu a yanzu ina tunanin ma ni aikin gwamnati kawai ka zama dai kana da wani business da kake yi mm, yauwa sana'a eh, yanzu ke sosai gaskiya to amma inda abincinka yake mm. sai ran da ya kare yanzu a ina kike aiki ina ni malaman makaranta ce ina kike teaching aiki karkashin Kano State eh, Senior Secondary School Management Board to yanzu a nan nake so da muka gama bi yanzu dai ba a postin ina zuwa wata makaranta ba saboda mun gama karatu mun dawo me zaki ce wa yan uwanki mata to yanzu dai gaskiya rayuwa ta zama cewa kuma ba wani mace ba namiji mata ya kamata kowace ta hoɓɓasa ta je ta nemi ilimi because ilimi yana amfana kowa da kowa especially mu iyaye mata idan kana da ilimi ya taɓa 'ya'yanka 'yan uwanka kowa zai amfana da kai ba wai sai kana aikin gwamnati ba in ka dai samu ilimin kana dai da shi mm. wata rana zai maka amfani. Jama'a masu sauraro iyakacin abin da shirin namu na yau ya kunsa kenan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin bakuwar tamu Hafsa Muhammad da Baraka Bashir wacce ta ɗauki gabarar yin wannan hirar da Ms. Julie Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla a gaida Maryam Dauda da jama'ata Yanzu kuma ga sabon shirinmu na farko. wato sharhin jaridun amurka da nazir ahmad zai gabatar mana sharhin jaridu A yau za mu yi sharhin jaridun Amurka ne inda za mu fara da jaridar Washington Post inda ta rawaito cewa ɗan takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce sakamakon alkalmin ƙuri'ar jin ra'ayi da aka kada ba daidai suke ba domin masu zaɓe za su goya masa baya. A inda ɗan takarar yake ƙara samun koma baya a ƙuri'ar jin ra'ayi duk da irin ƙoƙarin da ya yi lokacin muhawarar da aka gudanar ranar Lahadi da ta wuce. Mr. Trump dai yana cewa irin jama'ar da yake ƙara jawowa wajensa su ne za su nuna ƙuri'ar jin ra'ayin ba daidai take ba fiye da mutane dubu goma sha biyar ne magoya bayan mr trump suka yi gangami a wajen taron kamfe da ya yi a okala da ke jihar florida inda suka rika yi masa sowa hakan ya ƙara masa ƙwarin gwiwa mr trump yake ganin yana da magoya bayan da za su iya sawa ya ci zaben sabanin sakamakon da ƙuri'ar gwajin take nunawa a yanzu har ila yau dai jaridar ta washington post ta rawaito labari mai taken zaben faransa ya ci karo karo da matsaloli inda take bayyana masu zaɓe a ƙasar faransa ba za su yi zaɓen shugaban ƙasa ba har sai watan afrilu amma ta'addanci 'yan gudun hijira da kuma ƙuri'un da suke nuna alamun gazawar shugaban ƙasa francois hollande sun haifar da matsaloli da kuma taimakawa masu ra'ayin wariya akan nuna ƙin jinin masu gudun hijira na ƙasa a gaba. Wata manajan harkokin sadarwa 'yar shekaru 43 mai suna Heron ta ce abubuwa sun canza a yanzu sakamakon gwamnati da 'yan siyasa ba sa iya yin abin da ya kamata a ce suna yi. Sai kuma jaridar USA Today. Jaridar ta USA Today ta rawaito cewa a yayin da rana ta haska sararin samaniya a jihar North Carolina na tsawon kwanaki a bayan haukaciyar guguwar nan mai suna Matthew ta wawure kudu maso gabashin kogin Atlantika. Har yanzu wasu guraren na fuskantar mummunar barazanar bayan guguwar. Guguwar ta sauke ruwan sama mai kusa kusan tsayin inci goma sha takwas a tsakiyar gabashin jihar ta North Carolina a satin da ya wuce. Ruwan ya makar koguna a yayin da yanzu bayan guguwar ruwan da ya taru a kogunan ke kwarara zuwa teku inda sakamakon haka yake ta'adi a duk inda ya wuce. Gwamna Makarori na jihar North Carolina ya gargaɗi al'ummar jihar ranar Laraba cewa akwai ambaliyar ruwa da za ta afku don haka lalle shirin ɗeba mutane na nan tafe. Jami'in kula da yanayi na ƙasa Todd Hamill ya ce guguwar Matthew ba karamar guguwa ba ce domin ta yi ta'adi ba ɗan kaɗan ba sannan akwai tarin ruwa mai matuƙar yawa da ake da buƙatar ya wuce saboda haka kada a yi tunanin komai zai wuce a cikin wannan sati. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin sharhin jaridun Amurka. Nijar Ahmad Hausawa sashin Hausa na murya Amurka ke cewa ku huta lafiya. A gaida Malam Nazir. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga ingoro jihar yobe a zahirin gaskiya mun ji daɗin sakin 'yan matan cibok da aka yi ganin yadda suka kwashe shekara da shekaru suna hannu 'yan boko haram tabbas wannan abin farin ciki ne ya kamata gwamnati ta bi irin wannan matakai domin ganin an ceto shauran da suke hannunsu ya gode sashen hausa na biyu salamu alaikum sunana mahmuda salihu kaura na moda daga jihar zamfara hakika muna jinjina ma shugaba muhammadu buhari da jami'an tsaron najeriya da kuma da yan matan ciwon da muka ga an fara sako guda ashirin da ɗaya da cikin muna fatan sauran yan matan da suka rage ga hannun mayakan da sauran mutanen da mayakan ke cigaba da kira su su ma za su samu yanci su ba da diya ba kuma na cigaba da kira ga yan uwa yan najeriya mu cigaba da shugaba muhammadu buhari addu'a allah ya ba shi nasara magance mana matsalolin da kasan mu najeriya ke ciki mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya boa hausa do allah don annabi ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangane da sakin 'yan matan cibok babu shakka wanga nazari da gwamnatin tarayya ta yi da natsuwa da hangen nesa na musayar 'yan boko haram dangane da matan cibok lalle wanga abu abin ayaba ne ko da yake an ce daka zahi wuri na kazahi wuri sabro da yake wasu al'umma mata ne sun wahala sun kwan biyu cikin mutane marasa tsoron allah yanzu an samu sa'a an an so su an kawo su cikin gida muna fatar allah shi ƙara kwantar da musu da hankali sauran 'yan matan da a can kuma allah shi musu dalilin hitowa da fatan su masu waɗanga halaye 'yan boko haram allah shi sa su gano gaskiya gaskiya ta su bita kuma su yi aiki da ita kuma su ba da haɗin kai ga zama lahiya kamar yadda aka bukata ƙasa ta najeriya da fatan ina ta yi wayan waɗanga 'yan matan chibok murnar sako musu fiya da waɗanga matan da gwamnatin tarayya da jihohi su ina taya su murnar sako waɗanga mata yanzu kan ga labarai a takaice. to baba na kasashen duniya na ta ci gaba da aka sakonnin ta'aziyya kan mutuwar sarkin da aka ce a duk duniya ba wanda fi shi dadewa yana sarauta to sarkin kasar bumi bumibol adul yadej wanda ya mutu yan shekaru 88 a duniya an ce marigayen ya hau gadon sarauta yana matashi dan shekaru goma sha takwas ne kaca a shekara alif wanda ke nufin mutumin na ya sha da zunzurutun shekaru saba'in cur yana sarauta kasarsa ta talan najeriya ana ci gaba da murna da kuma bayyana ra'ayi game da kudar da 'yan matan ciba guda 21 daga cikin 'yan matan da aka sace daga garin ciba na jihar borno kuma an ce jiya din hassan hadu da mataimakin shugaban kasa yomi osun banjo wanda ya yaba da samun su to da wannan ne muka kawo karshen shirye mu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ali mustapha sakwato da mai ba da umarni wato solomon abo da injiniyan na wannan safiya baba ya kuma makeri nake sallama da ku daga nan washington dc a huta lafiya